Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 25,31 da kuma 49. Masu rama jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara FM Nomad FM da LOL. Da niyya da tashar Mutavia Afrik a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin muni a tashar Alfa Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron ma salamu alaikum barkanmu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Sarfil Gumel da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a takwas ga watan Fabrairu na shekarar tara Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su bari mu fara da kanun labarai. ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin kakuta na ƙasar colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin kai jiya alhamis ke jiran tsallaka zuwa venezuela sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga zanga kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarinta da take na gyara hulɗar ta da ƙasar amurka haka kuma za a ji cewa ƙasar rasha na neman ƙungiyar daular larabawa da ta sake barin shugaban ƙasar siriya bashar al-assad ya sake shiga cikin ƙungiyar. shi shine yana amfani da mukamin su na gwamna ne akan bai san me ya girma mukamin ba yake shiga ko irin na kasa gaba ke kam. Madalla, to bayan labaran duniya za ku ji kaɗan daga cikin martanin tsohon ministan harkokin wajen Najeriya akan kalaman gwamnar Kaduna Nasiru arufa'i abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a guje kawai sun buɗe wuta sun gudu sannan za mu laika a jihar niger inda satar jama'a ta zama sana'a inda take ta ta'azzara To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. ana ci gaba da zaman ɗarɗar a birnin kakuta na ƙasar colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin kai jiya alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa venezuela manyan motocin biyu ɗauke da abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin kai ke jiran izinin shiga daga shugaban ƙasa nicolas maduro kafin su shiga ƙasar madura da ya ki amincewa da karɓar kayan agajin inda ya umarci sojoji da su dakatar da shigar da kayan daga tsallaka gada tsakanin colombia da venezuela yana mai cewa babu wani tashin hankali a ƙasar ta venezuela jami'an tsaron venezuela sun rufe hanyoyin shiga ƙasar ta hanyar amfani da wata katuwar kwantena da tankar mai masu rajin kare 'yancin bil'adama da 'yan kasar venezuela sun taru a bakin iyaka suna kira ga maduro da ya bari a shigar da kayan agajin shugaban 'yan adawa wan guaido wanda ya ayyana kansa a matsayin shugaban wucin gadi shine ya buƙaci kayan agajin yana mai gargaɗin cewa da yawan 'yan ƙasar venezuela za su shiga wani hali idan ba a samu taimakon ƙasa da ƙasa ba ma'aikatar harkokin wajen amurka wacce ta aika da kayan ta yi kira ga jami'an tsaron venezuela da su bari a shigar da kayan ƙasar Sudan na ƙoƙarin murƙushe zanga-zanga kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata ƙoƙarin da take na gyara hulɗar dangantakarta da ƙasar Amurka a cewar wasu masu sa ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zangar ranar 19 ga watan Disamba shekarar ta gabata a kan rashin aikin yi da ƙara kuɗin burodi da man fetur ƙungiyoyin masu fafutuka wato da na labarai ciki har da murya amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe an ya ci gaba da gudanar da zanga-zangar har zuwa jiya alhamis yayin da ɗaruruwan wato ɗaruruwan mutane suka fita kan tituna a babban birnin khartoum suna neman a saki wasu 'yan gwagwarmaya da aka tsare da kuma cewa da ɗaɗɗan shugaban ƙasar umar albashir ya sauka daga kan mulki wanda ya ki amincewa ya yi kamfanin dillancin labarai na reuters ya rawaito cewa shugaba albashir yana faɗin wasu kalamai kan masu zanga-zangar a 'yan kwanakin nan yana mai cewa yawancin masu zanga zanga yara ne da suke fuskantar talauci yayin da ya alkawarin sakin 'yan jaridar da ke ɗaure. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Duk kuwa da rashin rage taimakon soji da gwamnatin kasar kamar kan zargin take haƙƙin bil'adama, Amurka za ta ci gaba da haɗa kai da kasar kan tsaro a cewar wasu jami'an Amurka je Alhamis. Jakadan Amurka Peter Henry Berlin ya tabbatar da cewa Amurka ba za ta dakatar da haɗin gwiwa kan tsaro ba da ƙasar Kamaru. Kamfanin dillancin labaru na Associated Press ya fitar da rahotonsa jiya Alhamis bayan da ya gana wato ya gana da mai magana da yawon gwamnatin kamaru ren emmanuel sadi peter ya ce kyakkyawar dangantaka tsakanin kamar da amurka za ta ci gaba ya kara da cewa muna da aniyar ci gaba da ita wannan magana da ya yi jiya a yawunde babban birnin kamaru ya zo ne bayan rahoton da aka fitar ranar laraba da ke cewa gwamnatin amurka za ta yanke taimakon sojin da take baiwa gwamnatin shugaba paul biya na kusan dala miliyan wato dala miliyan goma sha bakwai kasar Rasha na neman kungiyar daular larabawa da ta sake barin shugaban kasar Siriya Bashar al-Assad ya sake shiga cikin kungiyar a cewa wasu ma'aikatan diflomasiyya a yankin. Rasha dai na zumurɗin tabbatar da sahihancin gwamnatin Assad tana mai fatan yin hakan zai taimaka wajen samar da kuɗin da za a sake gina ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita da kuma tabbatar da iko ga Assad. rasha dai ta mayar da hankalinta wajen yada goyon bayan da take yi wa assad ga kasashe irin su masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa da iraki da kuma saudiya tana mai fatan samun hanyar da kungiyar daular larabawan za ta sake karɓar siriya a taron kolin da za ta gudanar a wata mai zuwa a birnin tunis tun bayan wato tun mayar da siriya kungiyar baya daga cikin wato batun mayar da siriya kungiyar baya daga cikin ajandar taron kolin da za a gudanar da daular larabawan za ta gudanar da aka shirya yi ranar 31 ga watan maris amma ma'aikatan diflomasiyyar rasha na ta aikin a bayan fage don neman sauran kasashen larabawa su ɗauki magana zuwa kan teburin tattaunawa a shekarar 2011 ne kasashen larabawa 22 suka dakatar da siriya a matsayin mamba ta kungiyar domin mayar da martani kan kasar wadda ke danna haƙƙin musulman kasar musamman ma 'yan sunni da yawa daga cikin kasashen larabawan sun janye jakadunsu daga damascus daga ƙarshe matan likitan nan ɗan ƙasar iran da swedish da aka yanke hukuncin kisa a iran saboda ya haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba ta bayar da cikakken bayani kan yadda rashin lafiyar mijinta ke ƙara tsanani yayin da yake a ɗaure a wata hira ta wayar tarho da murya amurka bida meron niya ta ce mijinta ahmed reza jalali da ake tsare da shi a gidan yarin birnin tehran a 'yan kwanakin nan aka yi masa aikin tiyata kan wata cuta da ta shafi hanjin cikinsa kuma yanzu yana fuskantar rage nauyin jikinsa jami'an iran dai sun kama jalali kwararren likita wanda ya daɗe yana aiki a birnin stockholm lokacin da ya kai ziyara iran bayan da jami'ar tehran ta gayyace shi a shekarar 2016 kotu dai ta yanke masa hukuncin kisa a watan oktoba na shekarar 2017 kan haɗa kai da wata ƙasa abokiyar gaba hukuncin kotun wato hukuncin da kotun koli ta amince da shi watanni biyu bayan shari'ar amma hukuncin ya kasance yanzu ana sake duba shi yayin da lauyan da ke kare shi ke ƙoƙarin sake ɗaukaka ƙara. A gaida Sarfil Hashir gomel labaran duniya aka saurara kuka saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotanninmu za mu fara ne daga nigeria inda a jihar kano wakilin murya amurka mahamudu kwar ya tattauna da tsohon ministan harkokin waje na nigeria alhaji sule lamido a kan kalaman gwamnan kaduna nasir arrufa'i idan baya matsayin gwamna yi wannan bayanin ko a kaso ka kan ba za ji shi ba ko a kaso ka ko a yi kira domin gani shi ne yana amfani mukamin su na gwamna ne akan bai san me ya girma mukamin ba yake shiga harkokin irin na kasa gaba ke ɗaya tunda ayyan akwai gwamna akwai shi a nan bara akwai shi a ko ina akwai shi har na jigawa akwai shi amma dai magana shine akwai hurumin da yake zaki magana akan na gwamnati akwai hurumin da zaki magana akan maganar siyasa to shi ne akan matsayin hurumin siyasar apc wai ita ma ba shi shugabanta ba in ku saboda haka irin lafazi wanda yake na yarinta don kawo mukami shi ke kana ganin kai ne komai a duniya ba za su ganka sai na baka da mukamin da ke na biyu da bar ci zaɓe bayan ci zaɓe kai rutsi ba ya ji amerika cewa yana ba mu godiya da mutanen amerika cewa sun saya ci zaɓe saboda ka zaɓensa a wurinsa ba na najeriya ba ne shi su ka sayi zaɓe to saboda haka ka ga ashe ta wajen wannan bayanai na irin su irfa kawai sai kawai a kalli sakamakon cewa suna cin mutuncin najeriya suna kunyata mu don ba san hurumin girman najeriya a waje ba kenan waɗannan lafaza na shi gwamnan kaduna me za su iya haifarwa najeriya ta fuskar da diplomasiya ba a zo wallahi domin sun san cewa bai dunan hurumin ɗaya kenan sun san kuma ne shi ne a cikin mutane 36 a najeriya gwamnoni yanzu amerika don wani gwamnan amerika magana suka ce kaza kaza amerika ce magana tocin da ta fuskar siyasa kamar yi wannan magana tun da kuma dama magana ta an alakanta ta da sha'anin zaɓe da za a yi. Kana ganin cewa waɗannan lafuza nasa za su shafi yadda za a tafiye da zaɓe da ma sakamakonsa? Shi ne in ka ka gane wato ingancin su ko shi ingancin ne zaɓen da aka yi na wanda Buhari hau Irba ke mulki a yanzu. Wancan zaɓen su suka sa farsha. Waje turan Amerika sun zo kata ya zo su waye sun zo wa lokacin nan ministan harkar wajen amerika ya zo john keri ya zo har nan kaza ka yi ta yaya kaza kaza kaza lokacin nan ina irin masafi wani ina tawo sai ce ka kyauta ka kyauta ka kyauta mun gode mun gode ko ya faɗa ba saboda haka isi shirkawa akwai ne wanda yake wato idan baka san me mulki ba mulki zo wurinka za ka yi ta yin hauka da me wanda ya kan garwa yake tsina mutane kana gwamna cewa a jiyar ka duk wanda ke dan jihar nan hakinka ne kawo kai tsinuwa ka ce sa ba za su yi wani tasiri ba ga hulɗar eh, diplomasiya ta najeriya da sauran ƙetare musamman waɗannan ƙungiyoyi da ya ambata eh, da kuma a siyasance to amma kuma hannu guda ga kuma ga martani nan ta ko ina daga ma hukumomin na waje na ce maka ai kaji ko ai bai saki ba suna ga najeriya cewa ku hankali a kasar ku akwai wanda ke bai san me yake ba ana gwamnati martani ne cewa wani lafazin fa kawai ta fito daga makin gwamnati ta fira gama tare da najeriya ba da gwamna ba saboda haka abu ne fai faɗa abu ne kawai na harshen siyasa a siyasance kana mana magana ne a matsayinka na tsohon ministan najeriya na harkokin waje ku a matakin pdp ya kuka kalli tasirin wannan magana a siyasance tun da kace tana da nasaba da siyasa to tun da yake siyasa ce gaji ko suna so kada bula ai shi ne kira kada bula a ci da mali to zai kula shi su zo kai su magani a to amma kaman ka heji fa yake yi wataƙila ya hango wani abu ne <laughs> shi ne cewa shi ka yi Allah kama lokacin mu mutuna zai kashe shi kansa tukunna shi ne sai idan ka cire mukamin ofis ɗinsa ka je gefe ɗaya ka ce irin fa magana na ce ko fanta yake magana ba za ka kalle shi ba tun da akwai tun da yana amfani da girman kujerarsa ne da mukaminsa na ofis yake wannan magana ake jin su. yaro shi na garba amina baban baban mulkin da ba. A gaida Mahmudu Kwari yanzu kuma sai mu leka jihar Niger Najeriya inda za ku ji cewa matsalar satar mutane domin neman kuɗin fansa da ma 'yan bindiga masu aukuwa jama'a na ƙara ta'azzara a wasu jihohi. Wakilin murya Amurka Nasiru Basari aiko muna da karin bayani. A Najeriya matsalar satar jama'a da ma 'yan bindiga masu harbin kan mai uwa da wabi na ƙara ta'azzara a wasu ɓangarorin ƙasar a daidai wannan lokaci da babban zaben ƙasar ke kawo jiki kama daga jihar zamfara da ma ƙananan hukumomin batsari da safana da ke jihar katsina da kuma yankin birnin gwari a jihar kaduna da manan jihar naija da ke arewa maso tsakiyar najeriya dubban jama'a ne ke zama cikin wani yanayi na zulumi a sakamakon ta'addancin waɗannan 'yan bindiga alhaji ma'aruma undu na ɗaya daga cikin waɗanda suka tsallaka rijiya da baya a yankin ƙaramar hukumar mariga bayan da aka hallaka 'yan uwansa guda biyu waɗanda suka mutu yannena ne guda biyu sannan waɗanda ke asibiti guda babban wanmu ne duka guda kuma kananmu ne abin da ya faru inda muke zama muna cin abinci mutanen nan sun zo a guje kawai sun buɗe wuta sun gudu da harbi da bindiga da bindiga amma amination mun cinta mun ba 'yan sanda sun gani shugaban karamar hukumar rafi a jihar niger da ke zaman shugaban kungiyar kananan hukumomin najeriya ta algon alhaji gambo tanko ya tabbatar da cewa suna fama da wannan matsala a yankinsa amma suna ɗaukar mataki. A waɗannan ward ɗina na kusharki da fandogari muna fuskantar a rashin tsaro a wurin. Amma na je na kai kuka na wurin shi His Excellency kuma an kawo man 31 Brigade a wurin wanda yake a yanzu nan suna nan za su zauna nan wata uku a wurin nan wanda yake da Allah za a yi zaɓe lafiya za kuma ƙare lafiya. rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana ƙoƙarin fatattakar waɗannan miyagu kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Neja DSP Abubakar ɗan inna ya tabbatar. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello da ya je yakin neman zaɓe a ƙaramar hukumar rafi mai fama da wannan matsala ga abin da yake cewa rabi an kwana biyu ana fama da matsaloli musamman na masu satan mutane kuma mu ma muna mun kwana biyu ma muna yaka kokarin mu ah, mu tabbatar cewa an samu tsaro a yawancin ƙauyukan da ke cikin daji kuma ana kan yi har yanzu ah, za mu ci gaba da wannan kokarin saboda mu ga cewa lalle an samu ah, tsaro a wannan yanki a nan kananan garurukan sun yi cikin daji da yawa amma duk da haka za ci gaba da kokari a kai mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria a gaida nasiru batsari yanzu kuma sai mu laika jamhuriyar Nijar inda a yau ne za a buga kwallo tsakanin kasar eh, ƙasar nigeria da jamhuriyar Nijar. ga wakilin murya amurka harun mama bako da ya aiko mana da wannan rahoto A yau ne za a jarraba cewar nan da ake yi Nijar da Najeriya duka ɗaya suke. Wannan ko albarkacin karo na ƙarshe na zagaye na farko na rukunin A na kofin ƙwallon ƙafa na matasa 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke wakana a jamhuriyar Nijar yanzu haka. A wannan rukunin Najeriya ke kan gaba bayan wasanni biyu da maki hudu sai jamhuriyar Nijar da Afirka ta kudu da ke da maki biyu kowannensu yayin da Burundi ke kutal da maki ɗaya kawai. yi za a rabon gari tsakanin tarayyar najeriya da jamhuriyar nijar a babban birnin yamai yayin da afirka ta kudu za ta raba ɗiyan danya da ƙasar burundi a maraɗi duk a lokaci guda za a karar guda biyu domin hana wata ƙungiya ta yin wasa tsakani da allah don ta kai zagaye na gaba ko ta sa wata ƙungiyar da ke rukunin ta kai ga matsayi na gaba menene ra'ayoyin 'yan jamhuriyar nijar game da wannan karon battal a yau tsakanin tsakanin Nijar da Nigeria. Ni na shi to wannan balar da za a yi tsakanin Nigeria muna roƙon Allah ya ba mu sa'a mu ci su ko da dai zero na ko tura zero. Na Allah su haka san ita wasa mace mai ciki ta sai ba sa abin za ta haifa ba. San hauta ran sanan za a gani duk wanda cewa gata gata koyi ka dai kyale shi koyi ba ma faɗuwar gaba bisa gare su. yanzu wasa tsakanin Nijar da Nigeria mu dai sai dai neman sa'a don mun san in ba rabo dai mun ka samu ba dai mun san ba wani wuri za mu taya ba su ma yan najeriyar da ke shigowa jamhuriyar nijar kulliyomin sun bayyana muna nasu ra'ayoyin game da wannan gogawar tsakanin jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya ta kwallon kafa a yau a birnin mai ta nahiyar afirka ta matasa yan kasa da shekaru 20 ziyara sunana muna fatar ayi allah ya sa ayi lafiya kuma a gama lafiya allah ya sa su wace kuma lafiya a yi ta lafiya tsakanin najeriya da nijar a rukunin b kasar senegal har ta kai ga matsayi na gaba bayan ta zo je kasar ghana a ranar jiya da ci biyu da nema abinda yasa take da maki shidda a wannan rukunin kasar mali da ghana na matsayi na biyu da maki uku kowannensu yayin da kasar burkina faso za ta koma gida gabanin ma ta yi wasanta na ƙarshe, wanda za ta buga da kasar senegal a wannan rukunin mali za ta goga da kasar ghana a wasan ƙarshe. haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. a gaida haruna mamman bako daga jamhuriyar nijar yanzu kuma sai shirin na gaba duniyar amurka daga muhammadu lalo jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka ranar talatar da ta gabata ne shugaban amurka donald trump ya gabatar da jawabin halin da ƙasa ke ciki ga amurkawa a zauren majalisar dokokin ƙasar inda ya taɓa bututuwa da dama shirin duniyar amurka wannan mako zai dubi ne kan ko akwai wani darasi da kasashen nahiyar afirka za su iya koya daga wannan jawabi da shugaba trump ya gabatar sunana mahmud lalo kafin mu je ga batun darasin da kasashen nahiyar afirka za su iya koya daga wannan jawabi kamar yadda wasunku suka ji a farkon shirin yayin da ake ci gaba da mayar da martani kan jawabin da shugaban na amurka ya gabatar kan halin da ƙasa ke ciki masu tsokaci a fannin siyasa na ci gaba da bayyana ra'ayi mabambanta a lokacin jawabin nasa shugaba trump ya yi wannan kira ga 'yan majalisar dokokin now republicans and democrats must join forces again ya ce akwai bukatar 'yan republican da 'yan democrat su sake hada karfi da karfe domin tunkara wannan matsala ta gaggawa da ta tunkare mu majalisar dokoki na da kwanaki goma ta amince da kudurin dokar da zai samar da kudaden tafiyar da gwamnati domin mu kare mu. to dangane da wannan kalamai na trump na tambayi farfesa yusuf alasan wanda malaman jami'a ne a jihar missouri da ke nan amurka yadda ya kalli wannan farci. wanda wasu ke ganin barazana ce ta sake rufa ma'aikatan gwamnati. To wannan eh, kamar yadda muka tattauna da kai wancan har ila yau fata yake amma ni abin da nake hangowa misali kaga ne malam makaranta ne yanzu kaga idan muka ji azuzuwa mu da muke koyarwa an daina amfani da chalk misali smart board muke magana na tabbatar za ka iya tunawa a kwalejoji da universitocin kasar nan wa yake zancen chalk mhm. an wuce wannan lokaci sai zancen smart board. to saboda haka in ka duba 'yan democrat abinda suke magana suna zancen smart technology wanda yake ba lallai za ka yi amfani da garu wanda ke zai kare wata hanya ko abin nan ba. Wato zamanto fasaha ce ta zamani. Mm-hmm. Mm. Wanda yake nawa da ake shigo da bayoyi da sauransu wanda aka nuna. Kaga yanzu wannan garu akwai wani garu ne zai iya kare wannan misali. Mm. Babu yanzu misali na aji ko kowane bangare zan iya zuwa tsaya idan na abubuwan da nake so nuna wa yara ko ɗalibai mm. ba sai na je na tsaya gaban allo ina dau alli ina rubutu ba an wuce mm. wannan zamanin mm. misali ka gane to saboda haka wannan wani abu ne yanzu da yake firici da yake fata zai samu wanda kuna ganin zai ci gaba da gwagwagwa da su 'yan democrat da kuma kasar nan gaba daya an ka duba kasar nan kamar kashi hamsin da uku ne ko da bakwai sun nuna cewa ba sa sha'awan wannan garu wannan garu da yake faɗa you know ba wani abu da zai kara wa ƙasar nan in banda kawai za a kashe kuɗi na ba gare ba dalili ni a yadda na hango al'amura kuma yadda nake kallon al'amarin gaba ɗaya a wannan jawabi akwai wani abu da kasashen nahiyar afirka za su iya koyan darasi a kai kuwa? eto eh akwai kafin ai wannan abin in ka duba ai an yi gwagwagwa tsakanin shi shugaba trump da kuma ita speaker Nancy Pelosi wanda ta nuna masa cewa in bai buɗe gwamnati raguwar bangaren gwamnati da ya rufe ba ba za ta ba dama wadda ya zo ya yi a yau ya wa mutanen ƙasar nan magana da duniya gaba ɗaya ba ba za ta bashi dama ya zo ba da ƙarshe da ya ga ba sarki sai Allah ai ka gaba da boli ya hau wannan yana nuna mana cewa ba ma wai a ƙasar nan ba kuma ƙasashen turai ba har ƙasashen afirka ya kamata su yi koyi da shi su ga cewa wato idan suka kalli demokradiyya amerika wato misalin kamar wato ƙarfin mulki irin na speaker na house of representatives wato ba ƙaramin wato ofishi ne mai daraja kuma mai ƙarfi ba a yanayi na demokradiyya irin na ƙasar nan ko kuma na duniya ba wato wato kaga ai ya nuna mana cewa wannan ofishin na ita speaker kaga ta sawa shugaban kasar nan linzami wanda kuma wannan linzamin ya yi inda bai ji ba da ba zai yi abin da ta ce ita ita speaker ta sa shi ba wanda shi ne ya buɗe gwamnati ta shi yanzu ya zo ya yi abin da yake son ya yi wannan jawabi da ko ya ɗauka wato kamar yadda bature ke cewa ko garanta zai mm-hmm. iya zuwa ya yi abin da ya ga dama suna masa ta ce a'a in ba kai kaza ba ba za mu maka kaza ba to kaga wannan yana nuna mana wato shugabannin afirka ya kamata su tattalin tattali su fahimci wato matsayin ofisoshinsu ko da yadda shugabannin kasashe na irin na afirka kamar na najeriya yanzu shugaban muhammadu buhari ya ce zai kaza speaker na hausa ce masa a ah, ah, eh, shugaban kasa ce a matsayin na ne speaker na wannan babban ɗaki muna ganin cewa sai an yi kaza wanda dama shi ya fi dacewa da kasar nan kafin ai kaza to kaga wannan wani abu ne wanda zai sa shugaban kasa ya taka burki ce ai ni ne shugaban kasa kai waye kai kai ai kawai speaker ne na house ba mm. to kaga wannan yana nuna mana ko cewa ya kamata mutane su fahimci cewa matsayin kowa daban kuma a demokradiyya irin ta amerika kowa ya san wato wato a matsayi a takaice wani matsayi wanda yake yi in ya je dole ya taka birki kuma dole ya girmama wannan matsayi na ɗan uwansa ko kuma wanda yake nan wanda yake kamar tsakanin shugaban ƙasa da kuma ita speaker of the house farfesa yusuf alasan kenan malamin jami'a a jihar missouri da ke nan amurka masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin duniyar amurka wannan mako sai kuma na jiko idan allah kai mu yanzu a madadin bakon namu da julie Leathers gresham da ta hada wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu kasance lafiya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon nan yana cewa karfe 10 da minti 25 wato karfe 4 da minti 25 a jamhuriyar niger nigeria kamaru da chadi yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Aisha matar Usaini Dangote karasuwa daga jihar Yobe inda ta ce salam VOA Hausa tabbas yunkurin jam'iyyar pdp da ke nigeria na kaucewa yarjejeniyar saka hannu wajen gudanar da zaɓe wannan san ba daidai ba ne kuma ya kamata ku sani ba a karɓar mulki da ƙarfi don haka mu talakawan nigeria mun shirya tsab don sake zaben shugaba buhari a karo na biyu lokaci kawai muke jira daga ƙarshe muna addu'a allah ya mana katangan ƙarfe daga wurinku sai kuma saƙonmu na gaba daga sade sa'idu daura ita kuma ta ce salam voa hausa Janye yajin aiki da malaman jam'i'o'i suka yi a daidai wannan lokaci wannan abin farin ciki ne ganin irin illar da yajin aiki yake yi wa karatun 'ya'yan talakawa da mafi yawancinsu su ne a jam'i'o'i ba 'ya'yan masu mulki ba. Ga kuma sako daga Yahaya Danno Azare da Zainab Barista Chole tare da Prince Tasi Ibn Abdallah Azare a jihar Bauchi. Su kuma suka ce, Salam VOA Hausa, muna jinjina wa kungiyar malaman jam'i'o'i ta ƙasa a Najeriya a bisa janye yajin aiki na watanni uku da fatan gwamnati za ta dinga biyan hakkokinsu a kan lokaci ga kuma saƙon husaini abba damben ɗan kishin ƙasar mazaunin ƙaramar hukumar dambar a jihar bauchi shi kuma ya ce voa hausa dunkulewar da hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasashen nijar da nigeria wato efcc da kuma halsiya suka yi domin sabon salon yaƙi da cin hanci a faɗin ƙasashen biyu ba shakka abin a yaba ne kuma muna fatan kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu sakonmu na ƙarshe kuma ya fito ne daga abubakar kawo shi kuma ya ce to hakika wannan dakatarwa da yajin aiki da ƙungiyar malaman jam'iyyoyin mu najeriya asu suka yi hakan ya yi daidai kuma abu ne mai kyau sai dai kuma muna fatan gwamnati da su kansu malaman na jam'iyyoyi za su kiyaye saka san rai don san zuciya a cikin wannan al'amarin ganin yadda hakan kai tsaye ke shafar karatun ɗalibai 'ya'yan talakawa. To a gaida Hadiza Kiyar yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. ana ci gaba da zaman ɗaɗɗar a birnin Kakuta na ƙasar Colombia da ke kan iyaka yayin da manyan motoci ɗauke da kayan jin ƙai jiya Alhamis ke jiran tsallaka iyaka zuwa Venezuela. Manyan motoci biyu ɗauke da kayan abinci da kayan magani da kuma sauran kayayyakin jin ƙai ke jiran izini daga shugaban ƙasa Nicolas Maduro kafin su shiga ƙasar. Sudan na kokarin murkushe zanga-zangar kyamar gwamnati wanda hakan zai iya lalata kokarin da take na gyara hulɗar dangantaka tsakanin kasar da Amurka a cewar wasu masu sa ido 'yan Amurka. Tun lokacin da aka fara zanga-zanga ranar goma sha tara ga watan Disamba shekarar ta gabata a kan rashin kayan wato aikin yi da kara kuɗin burodi da suka yi da man fetur, ƙungiyoyin masu fafutuka da na labarai ciki har da murya Amurka suka ba da rahoton kama mutane da tsare su da kuma kashe-kashe. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarshe karfe tara da rabi na dare ɗauke da wasu shirye-shirye da rahotanni yanzu a madadin Sarfilu Hashim gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Teddy da ya haɗa shirin da bada umarni sai injin namu shan ni naku Abdulaziz Adili Toro ke cewa mu lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.